can kwamai sun ga da alifa ina tare da amadu radi o kyautan dogoyen jummai yau gane da tan kuma sun ga kacayau ta kwarai da dodo ino ka nya ba dan abedo mai logo kogo in iya singa da alifam ɗan madan sa'adu bukata yauta ina ka ya ba dan abe da mai rogo don don amanar Ahmad Radio ko gobe mai tahira ta ya kyauta Ahmad o ina ka ba ɗan abdu kyauta iya ko gobe can komai sun ga ka kyauta dan dan isa da dodo ina ka anya ba dan abido mai lobo ka ta sun ka goyon jummai idan na yaba mai na yi maka gaisuwa isa garba allah ta ma. ka kira yi shafar saboda ce idan za ka zani an maka zuwa ba ni zawa kuma lallai ya bani riga ka kira yi mana isa garba saboda ta da ƙari da sabo akwai kuma bilibai adarika kamai ko homa mijin hadiza tare da dije ya kawo mana yadda ake yi mai amincin hamidu isa allah rika ku kuma shi ma shafar da tarwasi mai mana rana kuma mijin adafeta ta allah ma da fata yar bello mata da ƙarhi da sabo mata a gidan hamidu allah rika ku amma in ka mako barka da yanzu wallahi na san direba na san akawu ina san kwikwiyo na baya tsugunne maza isa garba da ƙari da sabo sannu mijin Hadiza da tare da ka kan mana yadda ake yi amma na hamidu isa idan za ka zani kuma hamidu isa jawabinsa zan yi shofari sabu da ta da ƙari da sabo domin ya kan mana yadda ake yi ka kira mijin ta da ƙarhi da sabon kuma maki gani ya kau da idonai yanzu matsa gani ya zo da idonai wallahi na san direba na san akawu ina san kwikwiyo na baya tsugunne ni dai direban da balmi ni kyauta amma da shi da bauchi sai kowa siku sai in aiko masa kwakwa da garin kwaki kuma idan na tuna in sake tunawa in katakon nasara baya da yarda wallahi katakon nasara baya da yarda ana jikan usmanu dan baya dan malam mijin matan malan Allah rika shi auman Allah ci kansa ta filan ma mai aminci malam umaru cikin sarkin hausawa diri Allah rika ku shi ma bakin karya ta a jawabinsa yanzu jawabin isa garba Allah rika mam direban sef da ta a garwa na yanzu mazamijin hadiza tare da dije ya biya ibrahim ni ali da gwale mai akwai malam hamidu isa allari kama mazamijin dudu fata allari kama amma ka mana yadda ake yi wallahi na san direba na san akawu akwai mi da nasiru da jarida allah rika ma sannu mai tumbin kuɗi jawabin da jarida ya yi baki da kyau ya yi kyauta maza baban sora idan za ka zani ina siru da jarida da ƙari da sabo domin ka kamin yadda ake yi akwai alin fullo allah rika mai shi ma jawabin da yarda amma in ga masa barka da yanzu akwai mi da duwa kan ai baban alhaji maza mai belli ya jawabin da yarda amma in ga maka barka da yanzu in duka jawabin isa garba shafar cikin sab da ta garwa a yanzu ka kira mijin hadiza da dije na malam hamidu isa allah rika ku mijin dudu fete da kari da sabo amma su kan mana yadda ake yi kuma idan na tina in sake tunawa in kagara gwan direba ba na kula shi direban mil bakwai ba za na kula ba wallahi a ina ana yi a kwana ana yi aina na san dajin tanari sai masu kam. wallahi mai jan dama ba za ya iya ba komai ya bani ni in ya ba mai kai kuma idan na tina zan sake tunawa maza isa garba da karhi da sabo sani mijin hadiza tare da dije direban sef da ta jawabin ka zan yi amma cikin garwa jawabinsu yanzu na malam hamidu isa allari kaman mazamijin dudu fece diyar bello allari kaman Iyayi baki da kyau ya yi kora amma akwai shi da fiskal mutane kuma maki gani ya kau da ido nai ina san jirgin sama iska yake bi amma jirgin kasa ƙarfe yake bi maza hamidu isa allari kama maza dudu jawabin sanzu mazamijin dudu fata yar bello mai amincin isa garba allari kama amma in kama ka barka da yanzu ko malan lai kowa ya bani ni in yaba mai Allah ji kan Usmanu dan malam mijin matan malam ya kwanta dama ina san ba dan zarafin mutuwa ba yanzu muke raba da dama haihi ka har kuma na san dajin tanare sai masu sallika na yi maka gaisuwa isa garba sab da ta cikin garwa na yanzu sani mijin hadiza tare da dije mai amincin hamidu isa idan za ka zani mijin dudu ta yar bello amma in ga maka barka da yamma ko maka gama lahiya da motar kanzu. in ka ga direban da bai ni kyauta ina san da shi da bauchi sai ko wasiƙu sai a aiko masa kwakwa